an jima ana ta tsokaci akan ilolin da yajin aikin malaman jami'o'i na najeriya ke kawo ga sha'anin ilimin kasar kuma har yanzu an kasa samo hanyar magance matsalar ta yajin aiki duk lokacin da malaman jami'o'i suka tsunduma ga yajin aiki ɗalibai musamman 'ya'yan talakawa su ne abin ke shafuwa kai tsaye bisa ga yadda matsalar ta ƙi karewa da kuma damuwa da halin da ake ciki yanzu yasa ƙungiyar ɗalibai ta najeriya ta yi barazanar ɗaukar mataki muddin gwamnati da kungiyar malaman suka kasa shirya kansu to sunana comrade usman ayuba kuma ni ne mataimakin shugaban ko in ce deputy chief wanda ke kula da harkokin dalibai na shugaban kungiyar dalibai na najeriya comrade sunday ashefon mafi abin da ya sa muka shigo wannan sokoton mun zo ne akan maganar asu saboda a lokacin ne ga congress ga kowa kowa zai faɗi opinion ɗinsa musamman wata matsayi ya kamata najeriya ta ɗauka ko ɗaliban najeriya kamata su ɗauka akan wannan strike ɗin an zo level din da aka yarda cewa gaskiyar magana mun daina yarda cewa asu ko federal gamas tafi yajin aiki yanzu mun yanke hukunci 28 ga wannan wata inda har ko asu ko federal gamas ba su yi wani abu ba abin da zamu yi shine zamu je mu tare international airport duk wani airport da ake tashi zama international zai zama close kwara a ce kowa ya daina komai a ko ina sannan duk wani federal road da take kan hanya zamu je mu blocking ɗinta ba wanda zai ƙara mun federal road amma na state mutum a local organization zai ce haka a local abubuwan sai amma duk wani abu na federal government zamu shooting ɗinsa off su ma asu za mu je mu condemn din su mu kuma rufe office din su minister of labor zuwa za mu closing din ta da daina wani aiki minister of education ma kwara su daina aikin gaba daya kwara daga baya in an zo an yi setting wani feature din Najeriya saboda duk abin da ake magana ake ta Najeriya in kuma ake ta Najeriya magana ake talaka to shi kuma talakan shi ne dan Najeriya din kuma mu ne zamu zama mu ma anan gaba zama wasu daga cikin shugabannin kasa wasu kuma abu sau da yawa kungiyoyi na barazana har ma da afkawa cikin yajin aiki duk da yake hakan kan kara kawo cikas ga rayukan yan kasa yanzu da yake malaman jami'ai sun tsunduma ga yajin aiki dokar mataki da kungiyar dalibai ta yi ba zai kara jefa jama'a cikin damuwa ba in an ce za a kwaci yanci wasu abubuwa za su faru wanda dole mutum zai haƙuri da su mu dinnan duka muna da iyaye kuma duka iyaye mu talakawa ne in mun fita mun ci wani abin sun san cewa wannan abin ga abin da zai resulting kaga kenan da a ce akwai wani laifi tunda duk muna da iyaye za su ba mu shawara cewa wannan abin zai jefa da wani abu kamar haka kaga kenan ba abin da zai faru kamar yadda na gama yan lebo lebo in za su yi shooting down Najeriya ba sa cewa saboda iyaye ko mu dalibai za mu shiga masifa a su kawai wannan target din salary din ne to kaga mu target din mu kawai shine a dawo makarantar kawai shine abin da yake muke so to ko yayan yara ke kallon wannan barazanar duba da cewa akasari yaran su ne wannan matsala ta fi shahuwa kai tsaye gwamnati tarayya da asu kamar giwaye ne biyu waɗanda suke faɗa tsakanin su to bai kamata a ce ya shafi talakawa saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan ultimatum ɗin da an ka bayar saboda haka ga Allah ya sa kuma zai yi amfani ga talakawa ra'ayina dai kamata ya a daidaita tsakanin su da kuma 'yan makaranta ɗin don yana aikin bai da wani amfani duk lokacin da aka samu irin wannan tanki a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin najeriya jama'a sukan yi ta kiraye kiraye kuma har yanzu dai an kasa shawo matsalolin ko wannan matakin da ɗalibai suka ɗauka yanzu zai tasiri lokaci ne kawai zai nuna muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya